Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Isra'ila ta sake kai sabbin hare-hare ta sama da ta ƙasa kan Hamas a zirin Gaza. Shugaban sashen kula da harkokin 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada cewa Rasha ta gaza kan batun kare fararen hula a Ukraine. sannan kasar denmark ta cimma wata yarjejeniyar tsaro da amurka ta yadda sojojin amurka da makaman yakin amurka za su kasance a kasar to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin kuɗi a majalisar dokokin najeriya ya yi kira ga hukumomi da ma'aikatan gwamnati masu samar da kudaden shiga da su yi kokarin wuce abin da aka kawo a kundin kasafin kudin baɗi don cike giɓin da aka samu to ko mai ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa game da wannan batu a najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo dubu talatin da shida kuma a kiyasin da aka yi na kudaden wannan tituna ya kai tiriliyan goma sha takwas amma idan kika kalli abin da ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kudi na wani an saka naira biliyan ashirin da biyar yana naira biliyan ashirin da biyar za ta gyara tituna na kilo dubu talatin da shida Shu'aibu Idris mai kata kenan masanan tattalin arziki muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Najeriya ta kaddamar da wata na'ura mai samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a jihar Nasarawa watan da ya gabata domin samawa al'umma wadatacciyar wutar lantarki. Sannan za ku ji cewa tun lokacin da hukumomin kasashen Siriyawo ko ECOWAS makwabtan Najeriya suka rufe iyakokin kasashensu sakamakon juyin mulkin soja. masu aikin dakon fasinjoji sun shiga wani yanayi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda ya waiwayi wasu mahimman batutuwa a cikin wannan shekarar ta 2023. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun bahar al'amar daga hare-haren 'yan tawayen hutsi na Yaman masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da hamas kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar ƙarƙashin ƙasa a kudancin gaza ma'aikatar harkokin lafiyar gaza wadda kungiyar hamas ke tafi da ita ta ce hare-haren jiragen saman isra'ila sun hallaka mutane akalla ashirin a rafa wani gari da ke sashin kudu daura da kan iyakar masar inda dubban mutane suka ƙaurace. Shugaban sashen kula da harkokin 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Talk, yau talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga bangaren Rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren da ita Rashar ke kaiwa. tok ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula dubu goma tun bayan da rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 amma adadi na haƙiƙa na iya mafin haka ya ce an kashe akasarin fararen hula ne daura da fagagen daga a donetsk kharkiv carson da zaporizhia to amma akwai wasu kuma da dama da hare-haren makamai masu linzami da rasha ke kaiwa a kan biranen ukraine suka ritsa da su. Kasar Denmark ta cima wata yarjejeniyar tsaro da Amurka wadda ta tanaji amincewa sojojin Amurka da makaman yakin Amurka su kasance a kasar ta Denmark a cewar Firaministar ƙasar Mitt Frederiksen a yau dinnan talata. Ita ma Finland jiya Litini ta rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da Amurka wadda ta kunshi baiwa sojojin Amurkar babbar dama a faɗin kasar ta Nordic har zuwa wajejen kan iyakarta da Rasha. To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwamitin kuɗi a Majalisar Dokokin Najeriya ya yi kira ga hukumomi da ma'aikatan gwamnati masu samar da kuɗaɗen shiga da su yi ƙoƙarin wuce abin da aka kawo a kundin kasafin kuɗin baɗi Wannan dai na zuwa ne bayan da majalisar ta tabbatar da cewa an ware naira tiriliyan 18.324 a matsayin kuɗin shiga daga jimlar kuɗin da za a kashe naira tiriliyan 27.503 amma kuma akwai gibin naira tiriliyan 9.18 da dole a cike shi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A zaman da aka gudanar kan kasafin kuɗin a ƙarƙashin shugaban kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawa, Sanata Muhammad Sani Musa, an tantance shirye-shirye da manufofin waɗannan hukumomi da duba da ƙila su fuskanci ƙalubalen kuɗi a baɗi, inda aka ba su shawara su yi ƙoƙarin wuce waɗannan manufofin domin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa ya ta'allaka ne kan haɗa rancen kuɗi daga cikin gida da waje da kuma kuɗaɗe da ake samu daga mayar da hannun jari don cike giɓin da ake hasashe. Wani abu da kwadarre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya nazari a kai. Idan muka dubi ikirarin gwamnati ababe guda hudu ko biyar da gwamnati ta ikirari a kansu farko maganan farashin man fetur da akan haƙo a ƙarƙashin ƙasa a sayar. A yanzu kasuwar duniya tana karɓan kowane ganga guda ɗaya a kan dala tamanin da ɗaya. Gwamnatin Bala Ahmed Tinubu tana tunanin farashin man zai ci gaba da zama akan dala 81 kowace ganga sannan tana tunanin za ta yi amfani ne da farashin dala 79.7 na biyu tana tunanin hauhawan farashi wato abin da muke kira inflation kenan a turanci zai tsaya a kan kashi 21 bisa 100 a cikin shekarar tana tunanin kuɗin canji na kasashen ƙetare musamman dala amurka tana tunanin kowace dala za a saida ma jama'a a akan naira 750 hakanan ta yi kirarin cewa za ta kashe kaman naira tiriliyan tara wajen tafiyar da mulki a cikin shekarar ta 2024 ta kuma yi ikirarin ko in kayan cewa za ta yi amfani da naira tiriliyan takwas wajen ba da ayyuka ko yin ayyuka na ci gaban ƙasa da ƙarshe tana tunanin za ta samu kudaden shiga daga hanyoyin karɓoɓin haraji da gwamnati take da su kamar naira tiriliyan goma sha uku sai ta fahimci cewa za ta iya samun giɓi wajen abin da za a kashe in aka dangana shi da kuɗaɗen za a samu na shiga saboda haka za ta ciwo bashi na naira kusan tiriliyan tara don ta cike wannan giɓi shugaban kwamitin kula da hanyoyi sanata mai wakiltar jigawa maso yamma baban babangida husaini ya ce lallai kiyasin abin da ake warewa yawancin hukumomi baya isa to ni zan yi magana ma musamman a abin da ya fi shafata ta ma'aikata ta kamar yadda kika sani a najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo dubu talatin da shida kuma a kiyasin da aka yi na kudaden wannan tituna ya kai tiriliyan goma sha takwas amma idan kika kalli abin da ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kuɗi na bana an saka naira biliyan ashirin da biyar ina naira biliyan ashirin da biyar za ta gyara tituna na kilo dubu talatin da shida. shi ma sanata salihu mustapha mai wakiltar jihar Kwara ta tsakiya ya nuna cewa abin da ake warewa harkar noma wadda take daya cikin hanyoyin samun kuɗin shiga a kasafin kuɗin ya yi kaɗan. Mu ma haka abin ta dame mu domin shekaru bayan da ya wuce da aka samu wani zoma a Malabo duk shugabannin kasashen Afirka suka zauna suka ce lallai in za a samu ci gaba da ya kamata a harkar noma ko kuma duk abin da ya shafe ministry din agriculture dole dole a samu kashi goma 10% kenan na kasafin kudin kasa a samu kashi goma a dinga baiwa harkar noma ko aikin gona. Shi kuwa ministan kula da kasafin kudi Wale Edu ya yi amanna da shawarwarin 'yan majalisar inda ya ce mai yiwuwa ne gwamnatin tarayya za ta kawo bukatan kara yawan kasafin kudin shekara dubu da 2024 amma idan ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga da ta ayyana za ta samu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam kamfanin kera motocin Hyundai na Koriya ta kudu na shirin sayar da wuraren harhaɗa motocinsa da ke rasha a kan dala miliyan 77,600 da dubu kawai a cewar wani jami'in kamfanin a yau dinnan talata wanda hakan ya sa ya zama babban kamfani na baya-bayan nan wanda zai sayar da kadarorinsa da ke rasha tun bayan barkewar yaƙi a Ukraine. A wani bayani na ƙa'ida kamfanin na Hyundai ya ce zai haƙura da asarar dala miliyan 219 wajen siyar da kamfanin wanda haka wanda aka daina tafi da shi dai a watan maris na shekara ta 2022 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A farkon watan Nuwamban da ya gabata, Najeriya ta kaddamar da wata karamar na'urar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana irin ta ta farko a jihar Nasarawa da zimmar samawa al'umma wadataccen lantarki mai tsafta da za a yi dogaro da shi. Mazauna jihar da ke cin moriyar wannan na'ura sun tofa albarkacin bakinsu. Ga fassarar rahoton Gibson Emeka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. john maro ma'aikacin kiwon lafiya ne na unguwa ya ce a baya suna dogaro ne da wutar Tochilan yayin da suke aiki a cikin dare a asibitin sabon gida primary health center da ke jihar nasarawa a najeriya amma hakan ya faru ne kafin isowar wutar hasken rana idan an kawo marasa lafiya a cikin dare muna shan wahala sosai muna amfani da tocilan wurin kula da marasa lafiya idan batun haihuwa ne lamarin yana muni sosai muna amfani da tocilan muna shan wahala a sabon gida wata anguwar manoma mai nisan tafiyar sa'a guda daga lafiya babban birnin jihar nasarawa shugaban al'umma dauda yakubu ya ce sabuwar hanyar samar da wutan hasken rana ta kawo masa saukin rayuwa an samu cin gaba domin kamar su electric su famfon gidan mai da cin abubuwa makamashin wannan akwai abubuwa da yawa da injin nika ma da masu markade da kuma masu sai da ruwa a firij. dan kasuwa suleiman dauda ya ce anguwar tana more ci gaba da sauran amfani da makamashin hasken rana ya kawo lokacin da ba kama da sola ba garin nan lokacin nan ba wuta muna amfani da wadansu inji ne kamar su taiga da sauransu amma a lokacin gaskiya injunan din suna dan ba mu dan wahala sosai haka an fara aikin samar da wutar lantarki na hasken rana ne a wani aikin haɗin gwiwa da kamfanin powergen mai sarrafa makamashin hasken rana a afirka wanda ya ƙudiri a aniyar samar da wuta a yankunan karkara omotolanle a atubatile shugaban sashen kula da hulɗar masu ruwa da tsaki a kamfanin wuta na husk power system ya ce sautari kamfanonin wutar hasken rana za su iya yin aiki tare da kamfanonin wuta na ainihi domin tabbatar da haske. Muna shiga wurare da kamfanonin raba wuta ke da ikon gudanar da ayyuka, amma a halin yanzu suna gaza samar da wuta har na tsawon sa'o'i takwas. Don haka za mu iya yin haɗin gwiwa da su don samar da ƙananan hanyoyin sarrafa wuta don wadatar da raba wuta fiye da yanzu ta yadda aƙalla kuna iya samun mafi ƙaranci na sa'o'i 23. farawa ne mai kyau amma babban aiki na gaba a cewar babban bankin duniya kusan kashi 45 na al'ummar najeriya ba su samun wutar lantarki madalla gaida baba yakubu makeri da ya fassara rahoton to yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar niger Fannin sufuri na daga cikin fannonin da rufe iyakokin da kasashen ECOWAS ko CDAO suka yi ya shafa sosai, inda direbobin Nijar da Najeriya ba sa samun fasinjoji. Sun kuma yi kira ga shugabannin kasashen na CDAO da su dube su da idan rahama su sassauta wannan takunkumi, ganin cewa da yawa sun koma zaman kashe wando. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Tun lokacin da hukumomin kasashe makwabtan jamhuriyar Nijar na kasashen ECOWAS ko yawo suka kargame iyakokin kasashen su wa kasar ta Nijar masu aikin da kwamfa sinzoji suka shiga halin rabana kawada tamu sanadiyar rashin fasinja da ma tsoron fadawa tarkon 'yan bindiga masu sace mutane kasancewa sai an keta daji ko ana samun yiwuwar sa'idar kutsawa kasashe makwabta musamman a wannan iyakar Nijar Najeriya. Shugaban reshe na ƙasa na ƙungiyar sufurin fasinzoji na birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayanin halin da ake ciki a kan iyakar Nijar da Najeriya. Sunana Ibrahim Muhammadu wanda an kai sani da Vendue Kenz, President na ka Transport nan Kwanni Nijar. Ali hakikanin gaskiya mu yau lalle da tsawon duka watannin garba da dai an samu an kore iyakar ga to muna cikin matsaloli na transport. Tunda an ka diba yau duk abisa boda ni a boda baki iyaka. wanga abai ji da munan 'yan Nijar masu transport da 'yan Nijeriya masu transport da 'yan kasuwa da muna muna 'yan kasuwa muna transport tunda sai mun doka sa na ta sayi to bamu ta tahi ba an tsaye da yanzu an ba ga mun tsaye na muke yanzu ko ina mu muna hannu ga gaba 'yan Nijeriya hannu ga gaba kenan kaga wannan abin muna neman ubangiji Allah ka sa yau ga irin zaman da ake son a yi tsakanin Nijar Nijeriya muna fata ubangiji Allah sa su diba irin wanga lamarin a daidaita mana mu lalle 'yan Nijar haka nan mu an sa takunkumi amma ba mu ɗin an sa ma wanga takunkumi takunkumi ba har da suna gaya masu yan najeriya an samu takunkumi tun da su ba su shigowa mu ba mu shiga kenan tsaitsaye na ake illa iyaka ga shirin a baya kuma kamar wadda kasan dai kariya ga zuwa ga shi daga cikin durobobin iyakar ta nijar najeriya dan nijar mai suna shirwa ya ce ba fasinjoji kuma in ka bi ta daji yan bindiga na iya sarbe ka eh muna da matsalar fatin da bana tun da fatin da shi fatin da ka takowa ya ji wadda lamari shi ta da dama wanda ka cinka kasuwan nan wanda ka kwana nan ne sai ga kusan mace ma 200 ko 300 kuma sun to sauran masu gadi sauran kura sun kwanta duk su ta yi ka suwa na suke da gudun ka tahi ka yau dare ya iska ga to su dauke ka gaban zakuri tun daji na kai direban ma gudu da kai direban ma kai gudu balle fatin da cikin mota duk dai matsalar guda ce a bangaren direbobi na Najeriya inda bangare Lela Local Government ta jihar Sokoto aka koka da matsalar rashin fasinjan gaskiya fasinjan yanzu sun ragu saboda mai an rago su saboda yanzu za ka taho fare fare inda aka aje motoci da dama za ka iska direbobi yawanci da su aje motocin su saboda gaskiya fasinja sun rage tun da farin kwanne ililin Allah za ka lissafa mota sama ga ɗari wanda ka aiki amma yanzu Allah da baka wuce ka samu mota talatin ko arba'in wanda ka aiki ka kuwa ba yaro dan mu Allah ya kawo mana mafita kuma gaskiya mun ya tsaya su shirya da lamarin nan wanda suka tafiya gaskiya a koma aiki daidai amma ka aiki na raguwa yaro tun da yanzu yawancin motoci duk gasu nan sai da an jima kaga direba ya tuwon da direba dan uwa ta wurin amsan mola ko mota tana can aji ka ku aiki bai ba ba mu da facin za facin facenza daga shigowa da cikin Niger suna tawa Najeriya wurin bada duka babu wanda kowa a baya wahala Najeriya ta yawa Niger ta yawa saboda uwa guda uba guda muna nema ga ecuador muna roƙo da allah a sassabta wa'yan abubuwan mahukunta su zamna su yi gane mu talaka muna a cikin wahala ba su ba don muna ka ganin arkana ga wa'yan iyakokin da yanzu nan ko marashin lahiya a gare ka za ka kai shi likita nijar ba ka samu hanya kuma nijar in kana da marshin lahiya za ka shigo a cikin najeriya kun ba ka samu hanya wahaloli sun yi mana yawa wannan lamarin ya sa da dama daga cikin durobobin kasashen guda biyu da ke kan iyakar canza aiki ko sana'a kuma sakawa iko Allah na mujiya kasancewa ba a rana ko lokaci zuwa yanzu na wanyewar maganar bude iyakar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a gudiyar nijar a gaida haruna mamman bako kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki Noma arziki, noma na cigaba. Jama'a salamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shekara kwana yayin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2023 Shirin noma zai yi bitar wasu daga cikin muhimman batutuwa da muka gabatar muku a cikin shirin. Idan za a iya tunawa yayin da Najeriya ke shirin gudanar da babban zaɓe a ƙasar, mun tattauna da wasu manoma daga jihohin Jigawa da Kebbi kan abin da suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaɓa a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. Ga dai wasu daga cikin manoman. Sunana Muhammad Yunusa, jahul local gamman. Baba ana taɓa noma? Alhamdulillah ina taɓa bakin iya gwargwado irin namu na talakawa. Yanzu gashi ana ta yunkurin za a yi zaɓe. Mm. Wai yanzu sabbin gwamnatocin nan da za su zo. Eh. Me kuke sa ran gani ne a wurin su misali an matsayin ku na manoma? to mu a mu na manomi shi manomi ala kulli halin babu abin da ke mishi ya shige masa duhu ko kuma abin da ke faranta masa rai a ce ya samu taki mai sauki gashi zai je duk inda zai je ya same shi a sauki kuma a yawan tashi a wadace hmm. to shi manomi idan ya samu wannan to komai zai dinga zo masa a sauki amma duk lokacin da za a ce taki zai gagare ka a ce in taki ya gagare ka kuma gashi babu shi ga tsada kaga al'amarin nan gaskiya manomi yana ta masa da hankali to kaga duk gwamnatin da za ta zo ce mana wannan to insha Allahu muna sa ran gwamnati ce mai adalci mai son talaka ya ji daɗi amma duk gwamnatin da ba za ta yi wannan ba to gwamnati ce wadda ba ta son talakawa su ci gaba tunda shi noma shi ne ginshikin duk duniya ba wai najeriya ba to kaga shi noma wani abu ne tintin tintin shi muka gada shi kuma shi muke kai kuma har yanzu duk wani manomi in dai manomi ne ba zai ce wayo Allah ba in dai zai noma in sha Allah rabbi ba zai ce wayo Allah ba amma duk da babu taki gwamnati ba ta ba ku taki ba to gaskiya akwai matsala to ku kawai matsalar ku taki ce kenan eh to ai bayan taki kaga a ce an samu magani irin na feshi din nan ko da fari sun zo ko kuma su kwari kaga kana da maganin da zaka fesa musu mu yanzu ko da irin wannan sun zo fari da menene da menene ai dabara muke mu dauko dalbeja mu dauko wannan mu wanda zamu irin namu na gargajiya kaga anan mu har yanzu gwamnati bata san da mu ba amma duk gwamnati za ta zo ta samo mana da wannan kaga alhamdulillah muna jin daɗi muna kyautata san wannan gwamnati mai adalci sunana alhaji ali 'yan dutse abinda muke addu'a a matsayinmu na manoma da wannan sabuwar gwamnati za ta zo domin shi manomi abin da yake da bukata a inganta masa nomansa a bashi takin zamani a bashi magunguna a bashi maganin feshi da kuma gwamnati ta shigo ciki ta koya mana yadda za mu aje kayayyakinmu da kuma yadda za mu yi dabarun noma abin da muke da bukata kamar yadda gwamnatocin nan duk wanda ya zo ya nemi alkawari mu manoma zai ce mu 'yan gata ne yana son duk abin da za a yi za su inganta mana nomanmu to abin da muke a koya muku karin dabarun noma na zamani a koya mana dabarun noma na zamani a koya mana kuma yadda za mu adana amfaninmu yadda zuwa gaba zai yi daraja to shi ne muke so duk gwamnatin da za ta shigo ta inganta mana harkar mu ta noma a najeriya gaba daya na alhassan muhammad daga karamar hukumar kiri mu a jihar jigawa ne manomi ne mm. to sabida haka muna son mu samu taki shi manomi yana buƙatar taki da iri da kayan feshi dai na gona haka to muddin aka ce ka samu wannan kai shi kenan buƙatar ka ta biya to amma yanzu a kyauta ko kuma misali a samar da su wadatattu kuma a farashi mai rahusa a samar da su wadatattu a farashi mai rahusa wanda manomi na ƙasa zai iya samu ba wai lalle sai babba ba tunda yawanci yanzu ko da an riga an bayar ma lokacin da ake bayarwa manya ne suke amfani da shi kananan ba sa samu sai kaga wanda ba shi da gona an ba shi mota guda wanda kuma yake da gonar ya zamanto an ba shi kwano ko kwano biya ka to ku ba ga wannan me fatan ku ga gwamnatin da za a samar misali fatan mu dai da gwamnatin da za a samu a yi tsari mai kyau mu zamanto talaka ya samu kayan noma wanda shi ma zai iya saya ba wai lalle sai an shi ma kyauta ba. Shi ma wakilinmu na jihar Kebbi Muhammad Nasir ya tattauna mana da wasu manoma. Ana magana da Malam Anas Tukur Gulma. Yau duk wanda ka ga noma daga wanda wanda ga noma daga wanda ya ce ta kuɗin mutane ya taho yana iya sayan taki ko da an ka hawa ga gwamnati taki naira dubu bakwai dubu biyar haka yake yau takin ga buhu guda naira dubu ishirin da uku ishirin da hudu ishirin da biyar yake hetur ko da an ka hau yana bai kai naira ɗari ba yau hetur naira ɗari uku aka sai ne ba ƙara ma kowa albashi ba ya an ka to ai magana a ce ana noma ƙarya na an kashe noma yanzu su ɗaya na da sun kasuwa ta kayan mutane su ɗaya ga iya su adda damar da za su sayan kayayyakin noman ga saboda yau buhun taki guda albashin malamin firamare na lga na jihar kabe albashi ne bai sayan buhun taki guda malami na sakandiri albashi ne wa'anda an maya yana yan sayan buhun taki biyu to da taki ɗaya aka noma tsakani da allah to ita ta aka taya mana ƙarya cewa an ci gaba ana noma kasuwanci an kashe saboda mi ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya ɗan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abin unhwani ɗan kasuwa unhwana babu kasuwanci babu zama lahiya sannan noma ya mutu jihar kabide dai ina kare ma da karau allah ya kawo mun da sauyi wanda ya zama alheri gare mu masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu dan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku bitar karshen shekara kashi na biyu yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da wakilinmu na kebbi muhammad nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau naka ne Sani Gulle Kamfala Malam Nadori a jihar Jigawa ya ce, Don Allah sashen Hausa na VOA, ku tambaya mana masana su mana fashin baki. Wai shi me yasa juyin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta tsokane wa kungiyar ECOWAS ido sabanin wasu kasashe da su ma suka aikata laifuka irin wannan? Na gaba kuma sakon isa lawar girgir ne magajin garin girgir a jihar Yobe a Najeriya ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. sasanta rikicin siyasar jihar Rivers da shugaba Tinubu ya yi duk da cewa ba jam'iyyarsa ta APC ne ke mulkin jihar ba. Gaskiya hakan abin a yaba ne matuƙa. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan sasantawar ta ɗore. saƙo na gaba ra'ayinka ne sardaunan ƙwallon misau Zaharaddin Muhammad Kaka ya ce, Salamu alaikum VOA Hausa. ku bani dama in yi tsokaci akan yadda mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya kuduri aniyar yin hanyoyi a fadin jihar. Haba gwamna, 'yan jihar ka ba kwalta bane a gaban su. Matasa suna zaune ba aikin yi sai bin inuwa da sauran wasanni kawai. don ma Allah ya taimaka 'yan jihar sun kama addini bagatatan da ba karamin watsewa jihar za ta yi ba. Muna kira da mai girma gwamna da a dubi shafin masu zaman kashe wando su ma a dasa musu zumar mulki. Allah ya kyauta. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan kara a takaice. To a takaicen Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar Al'amar daga hare-haren 'yan tawayen Hutsi na Yaman masu samun goyon bayan Iran. an ba da damar ɗaukar bindigogi ga sojoji a bangaren koriya ta kudu na gandun tsaro na bai ɗaya a iyaka da koriya ta arewa a cewar rundunar tabbatar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a yau dinnan talata bayan da sojojin koriya ta arewa suka fara ɗaukar bindigogi tun a watan jiya sojoji daga ƙasashen biyu sun karce ƙasa a wannan gandun tsaro wanda ke arewacin birnin seoul wanda wata rundunar tabbatar da zaman lafiya da amurka ke jagoranta ta majalisar ɗinkin duniya ke tafi da shi shugaban sashen kula da harkokin 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya walker talk yau talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga bangaren rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a ukraine daga hare-haren ita rashar da suke ta fama da su Tauk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula dubu goma tun bayan da rasha ta kaddamar da hare-haren mamaye ukraine a watan fabrairun shekara ta 2022 amma adadin ma na iya fin haka ma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu david ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.